يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ألا تشميكم سا yau muna ranar sha ɗaya daren sha biyu ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin nabiyar rahma na nawa na ce sha shida na ce sha ɗaya afuwanta ya eh, sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam Allah cikin ikonsa a ci gaban karatu mu wani littafi na biyun rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malaminmu Muhammad Sani Umar Allah ya ƙara masa lafiya ya kare shi da wato ainihin albarka a cikin rayuwa za mu tashi a shafi na ɗari biyu da shida inda malam yi butu da babban baki yake cewa ghazwatu bani ƙuraiba yaƙin da aka yi da zuriyar ƙura'iba cikin yahudawan da ke zauna garin madina dama akwai yahudawan banu ƙainuka banu nadir yanzu kuma mun zo banu ƙura'iba. ما لا يتي وقد وقعت هذه الغزوة بعد غزوة wannan yaƙi na banu ƙuraiza ya afku bayan yaƙin taron dangin larabawa da sauran mushrikai domin wato ganin sun kawo ƙarshen musulunci da musulmi Allah bai ba su iko ba yace wa banu ƙuraiza su waɗannan zuriya ta ƙuraiza ihda qaba'il yahud ɗaya ne daga cikin wato ƙabilun yahudawa da ake da sufil madinati a cikin garin madina wa ashaddu kufrat kuma su ne mafiya tsanancin kafirci wa adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma mafiya tsananin gaba ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa li hadha jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim min qablihim shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya gudanar da abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu a kansu isa manzo ya gudanar a kansu abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu kafinsu mana abin da aka yi musu ya fi na sauran sauransu suka fi tsananin kafirci da gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sababu qitalihim amma batun abin da ya shafi dalilin da ya sa manzo iyake su fa huwa naqdihim al warware alƙawarin da suka alladhi bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke tsakanin su da tsakanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi tahrib min huyayy bin akhtab da wato zaburarwa ko kwadaitarwa daga huyayi dan akbab za'imu ko za'imi banin nabir wanda yake wato abin shugaba da su yahudawan banin nabir shi ya san yadda ya kamar da muka karanta ya jawo hankalin wato ani su yahudawan banu ƙwarai suka warware alkawari fi ashaddil auƙati harajan a lokacin da ya fi kowaɗanne lokuta shiga damuwa da matsatsi da ba daɗi domin lokacin da ake wannan tsaka mai wuya ta yaƙin gwalalo ta annabi da kuma sauran sahabbai suna cikin tsaka mai wuya to a wannan lokaci kuma aka yi musu wannan karya alkawari so da aka karya alkawarin zai fi ciwo fiye da na wasu lokaci ne mai wahala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa alal muslimin da kuma sauran musulmi yau makanat yushul ahzab a wato ranar da kora ne kunda rundunonin kungiyoyin wato kafirai suka kasance to hasirul madina suna wato tsare da garin madina bi asharati alafi muqatil da mayaƙi ɗai-ɗai har mayaƙi dubu goma waƙar arsala ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba a ba ashabi haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika wasu yahudawan banu ƙuraiba wasu daga cikin sahabbansa lima'rifati sai hatima qila min na al-ahad dan sanin ingancin abin da aka faɗa game da su na warware alkawari haka abin yake sun warware alkawari ko ku suna nan akan alkawarin da ake da su fa akkadu lahu sihhata zalika sai suka tabbatar masa da cewa batun alkawari sun watsi da shi falamma ada sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati al-ahzab yayin da mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya dawo daga yakin gwalalo yakin taron dangin arna ga musulmi waba a silaha sai ya aje makaminsa tunda an gama wato anin yaki yaki ya ƙare sai aje makami bayan ya aje makaminsa fa ja'ahu jibrilu sai mala'ika jibril ya zo gare shi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi bi ballihi yuballigu kaikoyuballigu bilkhuruji ila ban kuraiba ina mai isan masa da sakon allah cewar zafi a fita zuwa ga yahudawan banu kuraiba fis sahihaine ya tabbata cikin sayid buhari da muslim an aisha ta radiyallahu ta'ala an ha hadisi da karɓo daga aisha allah maɗaukaci yarda da ita قالت تتي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق yayin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya dawo daga yakin gwalalo wa a silaha sai ya aje makaminsa wa sala ya kuma yi wanka bayan haka ta faru a tahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi ya zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce wa ba ta sila yadda da shi haka aja makami ne wallahi ma wa ba'na na rantse maka da Allah mu mala'iku ba mu aja makami ba yaƙi bai ƙare ba fakhruj ilaihim ka fita zuwa gare su ƙala fa’ila ila sai manzo ce ina kuma za'a an gane shi ma bai sani ban za ke gaya masa qala ha huna yace nan nan za mu ba nisa ai wa ashara ila bani quraiba ya nuna masa shiyar wato anin yahudawan banu da ke cikin garin madina fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa gare su وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريضة kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su a gare shi shi da sahabansa sun tafi zuwa ga Yahudawan Bani Quraiba wa a'ta rayata Ali ibn Abi Talib ya danka wato tuta a hannun sahabansa aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يقوم واتو هليفا تردى ابن أم مكتوم أكان واتو غرم مدينة يما يدشيشين ممي أما ددنسا ميباد هكونشي دا doka أتكين غرم مدينة بان bayan tafiyar manzo مدد da haka دو أبن ديتاسو a madina duk abin da wa hasara bani quraiba manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya tsare waɗannan yahudawa na zuriyar quraiba 25 laila tsawon kwana 25 ko tsawon dare 25 walamma ishtadda alaihim alhisar yayin da suka ga wannan tsarewa da aka yi musu sai musu tsanani sai musu tsauri sun shiga tsaka mai wuya عرض عليهم رئيسهم Ka'abu بن أسد بن أسد تيشو غبنسو ميسونا كعب دن أسد إبجرو مسودا ثلاث قتال دين أبو بوا أكو ice ga abinda ya kamata a yi a zaɓi ɗaya a aiwatar imma an yuslimu ice ko dai su musulunta duka wa yadkhulu ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi dini su shiga cikin addinin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi magana ta ƙari, su ma sun zama musulmi kamar da kowa yake ice akwai zaɓi na farko kenan wannan wa imma an ya kutulo zararihun ko zarariyahun wa imma an ya kutulo ko kuma su kashe wato dukkan wata zuriya ta su ya'ya jikoki duk su kashe su wa ya kurju ilaihi bisiyo kowa ya ɗauko takobi su fito ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muslatatan takubban kuma a tsirarar a buɗe a zare in ba ka ba ni guri sau da haka ba magana ya'ya ba magana jikoki ka san baka da su daga kai sai kai yanzu ko a ƙarar da kai ko ka ƙarar ice za a iya ɗaukan wannan Yunaji yunajizunahu idan sun yaki manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faru hasi nasara bihi a akansa aw yuqtalu an akhirihim ko kuma su a kashe su tun daga farkon su har ƙarshe sai da ƙarar da su to za iya wannan ɗan zaɓin an gwancan ba zai ba a yi wannan zaɓi na uku wa imma an yahjumu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi yau masabt ko kuma a zaɓi ranar asabar a kai wa annabi muhammad farmaki kawai a fada masa shi da sahabbansa da annahum qad amanu an yuqatiluhum fihi saboda sun yi imani da cewar in suka yaƙe shi a ranar asabar to za su yi nasara a kan har yanzu suna girmama asabar kamar yadda kiristoci suke girmama lahadi to kuma yanzu da aka ake asabar da lahadi amu to wannan su ne zaɓi guda uku duk ba mai daɗi ce a gurinsu su suna ga duk ba abin yi ga shi dai musulunci mai daɗi ne eh, a gurinsu su mai su suna ga duk bai musu ba inda ai inda suna son musulunta tun da an yi an gama shekarar annabi nawan a tare da su fa abau alaihi suka ƙi ga wannan shugaban suka ce kai ma yau ba za ka samu biyayya ba fa abau alaihi an yujibuhu ila wahidatin minhunna suka ki amsa masa ko ɗaya daga cikin ukun nan fa arsala ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aba lubaba ibn abdul mundir sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya aika musu sahabbinsa abu lubaba an yi saɓani a kan sunansa wasu ce sunansa bashir wasu ce sunansa rifa'a da dai sauransu su sai manzo ya tura shi zuwa gare su radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi hina talabuhu yastashiruna a daidai lokacin da su kuma dama yahudan yahudawan suna neman shi abu lubaba ta shawarce shi me kake ga zami game da wannan jagoran naku kaga halin da muke ciki falamma ra'awhu qamu fi wajhi yabkun da suka ganshi sai suka tunkaro fuskarsa suka yo gurinsa suna kuka ka san mutumin da ya koka ma ka tausaya masa wa qalu ya aba lubaba suka ce kai abu lubaba kai fatara lana an nanzila ala hukumi muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake gani in maka yadda mu bi ko mu sauka akan hukuncin da annabi muhammad ya zartar mai yadda cewar abin da ya hukunta za mu aiki da shi ko kwaya kake gani ƙala sai shi wannan sahabi abu lubaba ya ce na'am i ku yi hakan wa a shara ila halqihi i musu nune zuwa ga wato makogwaransa ya kula yana cewa innahu zabah haka za a yi muku <laughs> eh kaga ya faɗa abin da ba daga an ce faɗa ba ko ya ce ko a yi shara muku kadin za a yi a yanke shi ne ya musu nuni kamar yadda ana ƙiƙarawa za ka fahimci abin da ake nufi karatun kurma ma alima min sannan nan take cikin gaggawa sai kuma ya san cewar to ai wannan fa abin da yi qad khana wa rasula ya ha'inci Allah da mansu don manzo bai sa shi ya faɗi haka ba waye ce ya faɗa musu me za a yi musu kama ba ala wajihi ganin haka shi ma sai wato ainihin ce cewar tofa ba magana koma su. wannan abin da na nema na yi kwakariya ba tawa bacci ba nawa ba ne in ce musu ga abin da za a yi musu kuma ubangiji ya iya hukunta ba ma hakan za a yi manzon ma ya iya tsara abin da ba wannan ba kuma in kuma wannan din ne bai kamata a ji haka daga gare ni ba walam yarji ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tunda aka yi haka bai dawo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba hatta atal masjida wa rabata nafsahu bi sariyatin fihi har da ya samu damar da isa dado izo masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaure kansa ta mau a jikin filar masallaci shi da kansa wa halafa alla yuhillahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rantse ba mai kwance shi daga wannan ɗaurin sai dai manzon Allah kira da abincin Allah su tabbata a gare shi kada wanda ya kwance shi biyadihi ina so manzo ne zai kwance shi da hannunsa alamar an haƙura magana ta wuce ya fiya ta zo wa Allah ya dukula arda bani ƙuraiba kuma ya ɗaukan wa kansa ba shi ba shiga wato sashin inda banu ƙuraiba ɗin nan suke falamma balaga zalika Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yayin da wannan saƙo ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da da'uhu sai manzo ce ku rabu da shi hatta ya tuba Allahu alaihi jira har sai Allah ya yafe masa mu jira abin da Allah zai nima banda da ta cewa ana cikin haka sun Ballahu alai sannan sai Allah ya karɓi tubansa ban manta ba ya yi kamar kimanin kwana goma a wannan yanayi ya ƙi cin abinci sai dai ina wato alin galabai ta haka kamar ya an rasa shi kuma lokaci ya farfaɗo ina cikin wannan yanayi وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kwance shi da hannunsa da tuba ya zo to kaji sahabi ne ba daidai ba shi da kansa yi wa kansa wannan horon kai kuma laifinka nawa a satin nan an kirga daga juma'a zuwa juma'a yanzu kuma mutum ya kwanta ya bacci san ransa har da mun shari kaga wanda suka yi wani rayuwar a ce kuma yanzu har wani zai iya samun bakin magana a kan kada ba a san tabbacin yadda za ta kama ba ثم نزلت بنو قريظة بعد ذلك على حكم رسول الله صلى الله عليه bayan faruwar wannan sai wato su banu quraiba suka sauka suka bi hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a shi ya hukunta kuma da ya tashi hukuntawar wa haka hakama sa'ad bin mu'adin radiyallahu ta'ala anhu to yace sa'ad ɗan mu'ad shi zai faɗa abin da za a yi musu kana cikin shugabanni a wannan gari na madina kun zauna da su tun kafin manzo ya zo cikinku kun fi sanin kowa su waye su na danka al'amarin a hannunka me kake ga za a yi musu kana halifahum fil jahiliya shi wannan sahabi na annabi sa'ad dan mu'az ina daga cikin wanda suka kulla yarjejeniya da alƙawarin taimakon juna tun kafin zuwa musulunci tsakaninsa da banu quraiba in wani abu ya taso za ku agaza mana in na ku ya same ku za mu agaza muku ba za ku ba da kofa a cutar da mu ba za mu ba da kofa a cutar da ku amma yanzu sun warware kai ka fi kowa jin wannan abin da daɗi ko ba daɗi ka za ka faɗi yadda za a yi faji a wa kana mariban aka zo da shi a wannan lokacin ya kasance bai da lafiya walam yakhruj ma'ahum li jurhin asabahu yawm bai wato ainihin fita tare da su ba sakamakon wata rashin lafiya ko wato rauni ciwo da ya samu a ranar wato yakin khandak mun faɗa da sanda aka yakin khandak kibiya ta same shi to wannan yasa shi ma faja'a rakiban ala himar sai ya zo haya akan wato ainihin jaki wa kanu yaquluna lahu ahsin ila mawali sai suka kama cewa da shi ka kyautata wa bayinka mun zama kamar bayi gare ka sai abin da ka ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakama ka fihim Hakika manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya mai da kai alƙali a game da su ya hukunta abin da kace shi za yi falamma aktaru alaihi yayin da suka yawaita gaya masa haka qala sai ce laqad ana li Allah alla ta'khudahu billahi lawmata in ba ku sani ba ku sani lokaci yayi ga sa'ad kada wato wani zargin mai zargi idame shi akan al'amarin Allah kada ya saurari ko ya fuskanci ko idamu ko kuma ya riki wani abu na zargi da za a yi masa a abin da ya shafi al'amarin Allah falamma ƙala zalika yayin da ya faɗi wannan magana raja a Aduhun, ilal madina sai wasu daga cikin su kawai suka koma madina wana ilaihim alqaw suke sanar da wato yarin cewar ai maganar banu qurayza ta su ta kare dan sa'ad ya ce ba maganar wani zargin mai zargi da zai ji tsoro akan al'amarin Allah ba za su ji da daɗi ba kuwa falamma ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa haqqamahu fihim yayin da ya zo ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuma ba da hukunci a hannunsa ya miƙa wuƙa da nama gare shi ku inni ahkumu fihim sai wato sa da ce ni ina zartar da hukunci game da suna an ƙutalar rijalu duk wani namiji maji ƙarfi a kashe shi wato su bar duk wani ɗa da suke da shi ya zama bawa wato kusamul amwalu duk dukiyar da suke da ita a rabar wannan shi ne abin da za a yi an gama hukunci ya yi kan gane ko akarajar imamul bukari ma da yake imamul bukari ya rawaci hadith rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abi sa'id hadisin an karɓo daga abi sa'id radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yarda da shi qala yace nazala ahlu quraiba ala hukmi sa'd ibn mu'az yahudawan banu ƙuraiza sun sauka sun yadda su bi su zaunu akan hukuncin da sa'ad ɗan mu'az izartar fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila sa'd sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aika sako zuwa ga Sa'ad fa ala himar sai ya zo wa annabi ina haya akan jaki tunda ba lafiyar da zai taho tinkis tinkis ya kawo kansa ko ba da shi aka fita fitar da aka yi ba saboda bai da lafiya yana jiya falamma dana min almasjid qala lil ansar ko yayin da wato ainihin yayi kusa da masallaci na manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai manzo ya ce lil ansari ga mutanen madina komo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku je ku taro shi shine abin da manzo yake nufi in an ce ila ka tafi zuwa ga abu da bambanci da qum likaza da kuma qum ila kaza in an ce qum ila kaza tashi ka taro wani ka je gare shi in an ce qum liwani tashi ka tsaya kyam saboda wani wannan haramun bai halatta manzo ce man arada an yatamassala nasu lahu man arada an yatamassala lahu nasu qiyaman wanda ke wato ainihin son mutane su miƙe masa tsaye kyam saboda ya zo guri falyata bawa maqadahu min Allah. Ki shirya gurin zaman sa a ina jin shi wani ne ya isa in ya zo a tashi to wannan bai halatta amma tashi ka je ka taro wani jagora ko wani wato mai matsayi ko wani mutum mai daraja wannan ya halatta a musulunci ana tarye manzo kan taro fatima esther kamar da take taro shi ta mara balale da shi kuma ga shi nan da umarninsa ce aje a taro sa dan mu'az to bayan haka au khairikum ko kuma yace ku tashi zuwa ga mafi alkhairinku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace ina nazalu ala hukumika waɗannan mutane yahudawan banu ƙuraiba sun yadda su sakko akan abin da ka hukunta sun yadda abin da kai sun ɗauka faƙala sai sa'ad ya ce na ƙutulo duk wani wanda zai iya yaƙi a cikin su kashe shi zami wa nasbiya zararihim duk wasu wato yaya da zuriya nasu za mu bautar da su sun zama bayi sun zama batattun yaƙi qala qadaitu fihim bi hukumin la ita ne musu wannan hukunci da hukuntawar Allah don shi ya yadda a matsayinka na manzo ka ba ni wuka da nama in faɗa abin da zan faɗa saboda ka hukunci na na faɗe shi da yadda ta ubangiji na wannan hukuncin shi ubangiji ya hukunta shi sa aka ce hukunta kuma gashi na hukunta wa rubbama qala bi al malik ko kuma a cewa eh nayi wannan hukunci da hukuncin mai sarautar da babu ya shi Allah kenan wa kanu ma baina 600 ila 700 kan kasance kimanin mutum 600 zuwa 700 haka aka yi wato ainihin mayan kasu fa hufirat lahum khanadik sai aka haƙa musu wasu ramuka fi suqil madina a kasuwar da ke garin madina wa duribat a anaquhum aka rika sare wuyan an ba sa su a cikin rami ba wuyan zai taru ba yadda wani ya ga an sara kan wani yayi na yaddin wuri to shi ya talla guji sai an yi sa a same shi to wannan shine hukuncin da aka yi abin da aka farfarki da asan kuma ko yanzu musulmi suka tsayo akan tsarin Allah da manzo haka ce za ta faru ba wani arni zai waya wato a ne daga musu hannu ballar ta na hayyala ka ce mutane min durus al-mustafada wasu daga cikin darussan da aka karu da su aka koya a cikin wannan karatu mala yace annal muslima yaqa'u fil ismi haƙiƙa musulmi kan afka wa sabo da zunubi walakinahu yusari'u fit tauba amma musulmin kwarai yakan yi gaggawar dawowa ga Allah ituba kamar abin da ya faru da Abu Lubaba inna mawqin al-ibrati fi hadha al-mawqif haƙiƙa gurin samun lura da izna a wannan matsaya yumkinu fi tasarrufi abi lubaba zaka iya fahimtar haka daga abin da Abu Lubaba yi ba'da ma waqa'at minhu hadhihi zalla bayan wannan zamiya ta faru da shi allati afsha biha sirran harbiyan khatiran wadda ya kai ga wato bayyanar da sirri wanda yake na yaƙi mai haɗari sirri ne na yaƙi ije ya bayyana kaga wannan na mana haɗarin bayyana sirri fa abu lubaba shi wannan sahabi abu lubaba lam yuhawil takattuma ala ma badara minhu bai yi ƙoƙarin wato ainihin ɓoyo ba ko rufi game da abin da ya bayyana gare shi والظهور أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكما بينا الدكانسة أقبان من ذن الله النبي محمد إرادة من شأن الله ثبت أقريش والمسلمين دا مسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته a wato ainihin kasancewarsa mutumin da ya riga ya bayar da abin da yake mai mahimmanci game da shi jahin ta hanya wacce take wato ta tsira da rabauta walakin na huta zakara rikabatallahi alaihi amma ya tuna da kulawar da Allah yake da shi akan bawansa musulmi wa ilmahu bima yusirru wa yu'lin kuma ya san Allah yana sanar da abin da ya tsoye ko kuma ya bayyana wa tadhakkara haqqa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam al'azima alaihi ya kuma tuna haƙƙin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake da shi mai girma a kansa wa huwa alladhi ikamalahu ai manzon Allah shine wanda ya amince masa ala zalika sirri akan wannan sirri ya aike shi amma ije i bayyana sakamakon wato jarraba da kan samu bawa daga lokaci zuwa lokaci fafazi ali hadhihi zalla shi da kansa ya razana ifrigita daga wannan wato alin zamiya da ya samu kansa a ciki kaza an aziman razana wacce take mai girman gaske wa aqarra bi dhanbihi tabbatar wa kansa zunubinsa wa atarafa bihi iwa tu'anin nuna saninsa da abin da ila laifi wa badara ila mu'aqabati nafsihi sai shi da kansa yi gaggawar yi wa kansa horo da hukunci dunan tezari ta haƙiƙi ba tare da yawa to ainihin ya jira a tantance a tabbatar da abin da ya yi aima hukunci ba wa tauqi'ul alwaji ba, da kuma wato afkan masa da horon da ya dace a yi masa na tilas bai tsaya an yi wannan ba inna ha suratun tatbiqiyya wannan abin da ya faru wani hoto ne na aiki a aikace da qaulihi ta'ala gaba da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa inna tawbatu 'ala Allah tuba da Allah yake yana yi ne lillazina na su'a ga waɗanda suke aikata mummunan aiki bi jahala bisa rashin sani ko kuma gafala tubu na min ƙarib sannan sai su tuba a kusa a tab da wato laifin da suka yi cikin gaggawa fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan bayan su ne Allah yake karɓar tuban su ya yafe musu wa kana Allahu aliman hakima haƙiƙa Allah cikakken masanin da abin da bayi suke kuma mai sanin inda ya dace ya sanya al'amuran sa ne wa qad anzala Allahu ta'ala fi abi lubaba qawluhu ta'ala kuma Allah madaukaki ya saukar da faɗinsa akan wato sahabin annabi bawansa abu lubaba inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da ƙafa la takunu Allah kada ku sake wato ha'intar Allah war rasula kada ku ha'inci manzon Allah wa takunu amanatikum kuma ku zama kuna ha'intar amanar da wato anin aka danka a hannunku wa antum ta'lamun alhali kuna sanar cewar sirri amana ce to wannan haka abin yake har yanzu duk wanda aka yi magana da shi ta sirri ko aka yi aiki da shi na sirri an bata wannan abin ga wani ba nasa ba sirri amana ce bayyana shi na da haɗari ko ni rubutu da ne akan asirru wa ido ya kunshi ire-iren waɗannan abubuwan sirri kashi nawa ne me ake nufi da sirri sannan me amfaninsa me haɗarin wato bayyanar da shi haka abubuwa da suka shafi wannan sai mun samu lokaci sai mai lacce su insha Allah mala yake cewa abu na biyu ya halu liba'abin yakan yi daɗi ga wasu أن يتقاولوا على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ششجه دوات أنهن أجئ akan abinda annabi Muhammad ya aiwatar ya zartar wa mu'amalatahu da mu'amala hulɗar da libani ƙuraiza ga waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza wasu sukan yi shishigi har su samu abin faɗa wa ya'tabiru anna al-i'dama sai da aka da cewar ai rasar da su da aka yi su waɗannan yahudawa na banu ƙuraiba aljama'i rasarwa ta gaba ɗaya a ƙarar da su allazi tamma ha'ula ha'ula'in nas wanda ya cika ya tabbata ga waɗannan mutane na yahudawa banu ƙuraiba yattasimu bil ƙaswa. suna ga cewa to aiko manzo ya wato anin alamantu da alamar kaushin hali da kaushin zuciya wal wahshiya da mu'amala irin ta namun daji wal ijram da wato ainihin laifi ko abin da yanzu ake kururuwar yayatawa ta addanci ita to wasu da suka rasa wato ainihin dace da rahamar ubangiji da alkhairinsa za su iya su ga cewar ai abu ne da ya mutu zai musu daɗi su samu abin faɗa a kan manzo saboda ya yi banu za irin wannan hukunci ya ce wal jawabu an haza min wujo amsa ga wanda yake da irin wannan tunani ta fuskoki daban-daban alwajihul awwal fuska ta farko amsa ga wanda yake ga cewar abin da aka yi wa yahudan banu ƙuraiza an yi wato kaushi da rashin sassauci an shi shine a ce da mai irin wannan tunani ماذا لو natija نتيجة غزوة الأحزاب تمت me kake gani ko me za ka ce idan a ce sakamakon yaƙin nan da aka yi na taron dangin arna da suka zo garin madina don su ƙara da musulunci da musulmi a ce hakan ya cika burinsu ya cika ya faru hasba makana yukhattitu laha banu quraiza kamar yadda wato su wannan yahudawa na banu ƙuraiba suka tsara hakan za ta faru shi sa su ma suka shiga yama suka goya baya wa ahzabihim da su da wato ainihin sauran ko azabam da sauran wato ainihin rundunar da suka tarayya da su alam takun hiyal ibada at-tamma lil muslimina ajma'i hakan ba yana nufin a rasar da musulmi ba har abada dindindin ba haka suke nufi ba to in wanda ya nufo ka da ya karar da kai yi maka wato kisan kiyashi ka samu dama a kansa sai ka bashi shi wannan abin da suka yi ne aka yi musu an fahimta ko da ma aka rage 'ya'ya da abin nan ba da su yadda suka yi din ai ba magana su rage to saboda haka ce wannan amsar ita ce amsar wanda yake tunanin ba a saurara musu ba ko ba a yi musu sassauci ba su ma abin da suka yi nufin yi ne ba su samu cimma haka ba Allah ya ɗora manzo a kansu alwajihu Hussani ita fuska ta biyu annal yahuda haƙiƙa yahudawa lasiyan ma yahudu ƙuraiba tun ba su waɗannan yahudawa na banu ƙuraiba ba lam yalqaw min almuslimina qilata sanawati allati talat almu'ahada an gane illa kullal birri wa wafa illa kulla birrin wa wafa manzo eh mala yake cewa su waɗannan yahudawa na banu quraiba ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga wajen musulmi ba tsawon shekarun da suka biyo alƙawarin da aka kulla da su da manzo da sahabbai ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga gurin musulmai ko manzo ba illa kulla birrin sai duk abin da ake kira kirki shi manzo musu da sahabbai wa wafa sai duk abin da ake kira cika alƙawari shi suka gani daga manzo da sahabbai wa mu'amalatan hasanatan tayyiba kuma ba su ga wani abu sai hulɗa kyakkyawa mai tsarki mai daɗi kama shahidu anfusuhum bidhalika kamar da su kansu sun ba da shaidar haka fa inda ma zahaba huyayy bin akhbab lokacin da huyayi dan akbar ita fi akbar ma'il yahud mafi girman wato anin shugabannin yahudawa yayin da ya tafi ila ka'ab bin asad zuwa wajen ka'ab dan asad al-qurazi za'im quraiza wanda yake shine shugaba ga waɗannan yahuda na banu quraiza yubrihi bi laqad al-ahad ina mai wato zaburar da shi da kwadaitar da shi akan ya saba wannan alƙawari ma annabi tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mana ya saba alƙawarin da ke tsakaninsa da manzo kala wai haka ai shi ne ice da wato huyai wai haka ya huyai kai tanka kai huyai inna kamru'un mash'um kai fa mutum ne mai abin tsiya ai mun wuce shi a baya wa innahu la hajata li bika banda bukatarka ba na son ganin ka wala bima ji'ta ni bihi ba na bukatar abin da ka zo da shi inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'a shi da kansa ibada shaida da ce shi bai ga wani abu tare da annabi muhammad ba sai gaskiya tsagwaro da cika alkawari ya kuma za a zo a ce warware alkawari wa qad ani wa wada'tuhu ya tsare ni na tsare shi ya karɓi ajiyata na karɓi tasa alƙawarin da muka ya bani alƙawari na karɓa ya na bashi ya karɓa kuma akan haka muke fa da ne ka kyale ni ai da haka yake amma da aka cika da bibiyar za ka ce kai wannan abin fa da za a yi aikin gama ya gama Murkushe musulunci da musulmi za a yi yake ganin kamar gaske ne sai ya biya masa lakin na lam ya zalbihi hatta a tsana'a. amma sai ga shi. Huyayi bai gushe ba ina ta bibiyar ka'ab har sai da ya gamsar da shi bil khiyanati da cewar ya ha'inci wa naqdil ahad warware alƙawarin da ke tsakaninsu da manzo da sahabbai haka ce ta sa'i to idan su da kansu sun ba da shaidar cika alƙawari ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma su suka zo suka warware haka ya dace a bar wanda ya warware alkawarin da aka masa irin wannan alfarma da kimantawa da darajantawa a bar shi kuma kawai sa kai ruwa tasha ai ba zai yi ba yace alwajhu salih fuska ta uku anna qanuna ayi dawlatin al'an Ice a yanzu da muke rayuwa a yau a wannan lokacin da muke ciki anna kanuna ayi daula dukkan wasu dokoki na wata wato ani daula na wata ƙasa daga cikin ƙasashe da ake da su a yanzu ya hakuma bil idami ala man yakunu watsana suna zartar da rasar da rayuwar wanda ya ha'inci garinsa haka suke cewa duk wanda ya ha'inci ƙasa a kashe shi haka ake cewa yanzu wa yuqimu littisalat ma al'adu suna cewa duk wanda yake wato musayan waya ko telefon ko musayan tattaunawa tsakaninsa da abokin gaba au ya tajassasu li hisabihi ko kuma yake masa wato leƙen asiri don sama masa abin da zai wato samu makami ko kuma nasara akan abokin faɗansa ina wato masa bincike ala hisabi akan yadda zai cimma abin da yake so ya cimma wal ahkam allati yutabbiqunaha fil asr al hadir hukunce hukuncen da yanzu ake zartar da su ake aiwatar da su a wannan zamanin da muke ciki mai ci ala misl hadhihi al ahwal game da irin waɗannan halaye na ha'inci da yaudarar ƙasa la takhtalifu amma asdarahu sa'ad bin mu'az bai saba da abin da sa'ad dan mu'az ba in yanzu wani ya zo ya ce ai abin da annabi yawa yahudawan banu ƙuraira an musu kaushin hali ba a saurara musu ba ba a yi musu sassauci ba to ku da kuke zartar da ɗan leƙen asirin ƙasa kashe shi aiki daga ina kuka samu na ku yafi wannan Ku da kuke zartar da wanda ya ha'inci ƙasarsa ko yake ba da sirrin ƙasarsa ga wani an kama shi kisa ne ko kuma da mai kuka dogara an fahimta amsa iri ɗaya ce لا تختلف amma أفضره سعد bin mu'adin بحق بني قريضة wannan hukuncin da ake a yanzu bai saba da hukuncin da wato sa dan mu'ad izartar ba a dangane da abin da ya cancanci su waɗannan yahudawan bani quraiba alladhina rafa'u silaha didda sultanil madina waɗanda suka ɗaga wato makami dan kishiyantar sarkin da ke tafiyar da sarautar garin madina manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al ajnabi mu'tadi tare da wani wanda yake wato can abokin faɗansa wanda yake ɗan ta'adda su ne wato mutanen ƙuraishawa daga tsafan da makamantansu al-muhtal wanda ya zo har garin da kake imamaye ka a ce ka biye masa a haɗu da kai za a kai wato anin hari za a raunata wanda kuka yi alƙawari da shi a ce a saurara maka wannan hukuncin ai iri ɗaya ne da wanda ake yanzu da wanda sa'ad yayi wa sahalu li dukhul al adu kaka sauƙaƙa wa wato abokin gaba shigowa albilad zuwa ga garin da yake cikin tsaro da kuma wato ainihin kariya wa tajassasu ala dawlati al muslima saka zama wato yan leƙen asiri ga daular musulunci li salihi tahalufil mushrikina saboda suna ga haka shine kamar maslaha gare su akan alkawarin taimakawa arna da suka yi wa kullu hadhihi al-jara'i duka irin waɗannan laifuffuka to sannafu ana sanya su fil khiyana cikin rukunin wato ha'inci a zamanin da muke ciki yanzu al-udma ha'inci ma da yake na koli mafi girma hasbal qawanin al-mu'asira daidai da wato dokokin da suke ci a yanzu a zamanin mu wa yahkumu ala ashabiha bil idam kuma muna ji ana zartarwa da waɗanda suka yi irin wannan ha'intar ko kuma yaudarar cewar a rasar da su a kashe su maris shine hukuncin su to don me don sa da wannan har wani zai buɗe baki ce ba a yi musu da fasauci ba wannan fuskoki guda uku sune amsoshin da malai bayar da duk wanda suke jin za su yi wata magana daga cikin arna ko kuma munafukai game da abin da wakana izartu na hukunci akan yahudawan banu ƙurai ba mala yace as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa karatun da aka a take bibiyar sa a fahimce shi ma sababu gazwatu bani quraiba me ya jawo wannan yaƙi na yahuda bani quraiza da aka warware alƙawari da su. kamar da yan uwansu ma warware alƙawarin su eh, sun shahara da haka na biyu ce man sahibin raya ce fi hadhihi al-ghazwa wa aka danka wa tuta a wannan yaki علي بن أبي طالب ومن هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإيه خليفة منزوء مدينة عبد الله بن أم مكتوب على حكم من نزلت بنو قريرة أكم حكم شنوا بنو قريرة سكا سكو سكا يدا سعد بن معاذ وما حكموا عليهم ما يحكم تامس أكاش أكش غراتن cikinsu mazaje a kuma wato يا 'ya'yayensu a rabar da kuma wato ainihin dukiyoyin. dukiyoyinsu kaifa ta ruddu ala man ya ta'anu fil hukumin sadiri ala bani ƙwarai kam adadu man kutila minhum mutum nawa aka kashe cikinsu wajen 600 ko ko bakwai yace kaifa taruddu ala man yat'anu fil hukm as-sadiri ala bani quraiza ya za ka mai da martani ga wanda yake suka akan hukuncin da aka yi game da yahudawan bani quraiza ita shi ma yana da wasu fuskokin guda biyu banda wanda ma da ya faɗa ko to bismillah na farko a kamar da aka gani cewa kafin wanzar da na abu in ja kuma saboda kamar yadda aka ke ɗabi'a ta wani ta ko da ke ɗan yi maka a kan abin da ka je ka da kuma ba ka da ko ta ka da kan irin abin da ba su nasara ba ne nasara a kan haka wannan kuma da fuska ta jin shi idan muka da suke wato kamar ya kawo kamar a za mu ga idan ka ɗauki zan tsaye da ka haka a cikin da ɗan gani a kan mutum ya kasance da hawa da shi eh. a wani lokaci suka ci mutanen da ya ce da annabi gaba ɗaya da ya ce da sabbin da suka kada baban kan da imar su da annabi gaba ɗaya mutanen aka ci annabi ba ta kai adadin ne da suka kasa gida ɗaya a cikin ƙasar mutum ne haka wannan kuma idan ka ɗauki wani da a cikin ƙasar a wannan ƙasar ta kuma da inda eh. da haka eh mutane suka ce a cikin hajji da ya fi gaba ɗaya ta inda yake cewa fuskokin da zai mai da martani ga duk wanda yake irin wannan magana a yanzu idan mutum ya kalli yadda yahudawa suke tsarinsa a yanzu da su da wanda suke rukuni guda lokacin da suka so wato anin cimma Qaddafi ko Qaddafi na Libya an jefa bom a tripoli an kashe adadin mutanen da har manzo iyakinsa ya gama ba su kashe wannan adadin ba to don mai irin wannan kai masa karkam mai laifi a ciki ita kuma haka suka yi ma a abin da wato ya shafi sanda suke kai hari a falastin in suka kai hari adadin wanda suke halakarwa 'ya'ya mata tsofaffi marasa lafiya da masu lafiya haka za ka tara adadin baya misaltuwa to wanda ya wannan irin haka dama ya kamace shi yace fuska ta farko ke ke fuska ta biyu kuma yace dama ɗabi'ar yaƙi haka ta gada in ba kai ba za a yi maka to in su suka samu dama akan su manzo abin da za su yi musu kenan Sau da su ma da suka yi musu sun yi daidai to wannan shine abin da ke na'am yake cewa ƙarin bayani in fa aka bar mazajen nan da wannan mugun nufin aransu ba fa za su bar annabi ya sake ba magana zaman lafiya kuma munafunci da warware alƙawari ba fasa shi lafi ɗabi'a su ce halin su ne kuma dama ai manzo ma ya faɗa ba a saran mumini sau biyu a rami guda ai ɗan uwansu yahudawa da aka fafata da su kafin su warware alƙawarin kuma yanzu su ma sun zo sun warware kuma ya ce a kyale su saboda haka wannan duk ta kowace fuska wanda yake da wannan tunani baya da makama na abu toshe wata ta domin ya labarin yadda ya ce kuma an yi haka don a toshe barnar masu barna da tunani irin nasu so idan ka ga yadda aka yi wanda iwan nan karya alkawari kai ba in an ce kai ma ka karya ba ka karya ba saboda ka ga yadda ake masu kare alƙawari a to ko zai da muke ɗan nan a iya yanzu yanayin da muke ciki a ce in mutum ya kare ma alkawari in wani abu kusa za ka bashi ba za ka bashi ba a zai kiyaye da alkawari sosai mako a ce kun yi da shi zo zai karɓi wasu gudunmawa amma ka zo karfe tara sai zo tara da minti biyar ce ai wato a daidaita sahun na ce ai sai dai ka daidaita sahun ka amma ni kan magana ta wuce to in ya ga wannan tallafin ya kusa masa to an ce a zo karfe tara takwas da rabi na kofar ka. Eh. malam kamar yanzu ma duk da ai akwai kafiri dan uwan su a hitler eh. a ga hitler cewa matukar da yahudu yana raye a duniya ba za a samu zaman lafiya ba bisa ya kashe yahuda sama da miliyan shida haka a duk kasar da ya ci da yahuda za a kasance a kashe su a waje inda ya je ci da yaƙi irin su poland irin su ah, romania eh, da sauransu ita ce har yanzu muke fama da ita wannan matsalar amma nan Allah da kafin kamu da su Allah da wani hitilan zai sake zuwa diya musu insha Allah malam kuma bayan haka inda za mu fahimci cewa musulunci da yake a musa masu ɗan cikin a gudu ba haka lokacin da ya isara a kan abin da yake da kan za a yi musu na hukunci amma da ke ba manzo Allah bai umarci shi ya faɗa haka ya yi sai bai dawo ya ɗaura kansa kuma manzo yake a jari shi wanda da Allah yake a kashe shi ya fi amana Allah ya fi an kashe shi amma sai Allah yake ya yafe ni kaga ya fi aka yi shi ko da mun ba ka so haka da aka wanzar musu inda an wanzar waɗanda suke hukunci akan ya a yi shi dole su ma an wanzar musu a yi shi. Na zuwa lau. Ita to ya ga musulmi da iba daidai ba ya bayyana sirri na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa ya fahimci abin da iba daidai ba ne ya yi wani nau'i na ha'intar Allah da manzo wannan laifin ba karamin laifi ba ne shi da kansa itamke kansa ya ɗaura kansa ya ce ba mai kwance shi dai manzo ya kwance shi ki ɗau kwanaki na fama da yunwa da kishirwa ita ba zai ci komai ba sai ya ji abinda hukunci izo daga Allah na yafe masa idan musulmi ina samun kansa a wannan yanayin idan ya ba daidai ba ina ga arne idan ya ba daidai ba za kuma a saurara masa an fahimta ce wannan ma wata fuska ce na'am karo mana wata fuska eh a iya wata kasa ta iya zuwa wata kasa haka haka ita dokar ƙasa da ƙasa ta zarta za a iya samu wato wata al'umma ta zo a haɗu da ita a kashe wasu tsirari don a samu ɗorewar rayuwar waɗanda suke masu san a zauna lafiya a kawar da 'yan ta'addar da ta zaune tsaye tun da an yarda da haka shi ma manzo irin wannan yayi aka rasar da waɗannan yahuda da suka kasa rike alkawari suka kasa kamanta gaskiya don a sake a zauna lafiya a cikin garin madina to allah ya sa mu dace ya eh, wannan shine karatun mu abinda muka dace allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe allah ya yafe mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd a cikin takardun da aka turo satin da ya gabata akwai guda biyu da tafi da su ban karanta su ba saboda sun ɗan zo da salo mai tsaho a rubutun kuma lokaci ya ja amma dai abin da tambayar take cewa mai na farko abin da yake cewa limami ne ijagoranci mutane sallah a raka a farko eh, limami ne ka yi jagoranci mutane sallah a cikin karatun sallarsa sai ya bi ta kan ayar da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ratso cikinta kamar muhammadun rasulullah ko wa ma muhammadun illa rasulun kada rasulun qad khalat min qablihi rusul shi to idan irin wannan ta faru ya halatta mamu su yi wa annabi salati ana tsaka da sallar ko ya abin yake to wannan matsalar abinda imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama ya tafi a kai haka bai halatta sai dai idan sallar nafila ce haka kafin sama cikin magabata cikin tabi'a ko wanda yake da wannan fahimtar da ma wasu cikin malamai da dama suka ce saboda hadisin da yake cewa salla tana da wasu abubuwan cikinta da suka ishe ta babu buƙatar shigo da abubuwan da suke wajenta kamar yadda shari'a ce ta zo da in an yi atishawa a ce alhamdulillah na kusa da kai ce da kai kalla amma ba a haka ana cikin sallah to haka ma abin da ya shafi salati ga annaba a cikin sallah lokacin da limami yake karatu ba a zo da cewar ai haka ba kuma da da wannan ya tabbata sahabbai suna yi da bai koyo ba kuma abin da bai kai wannan ba ma sun bayanin to malamai abin da suke cewa kenan sai dai idan haka ta faru aka riga aka ambaci sunan nasu sai kai salati shine mai ala da yake cewa baya cikin abin da za a ce ai wasu jidan mantuwa ba komai an fahimta sai kawo shi a babin sujadar mantuwa abubuwan da in ka manta suka faru da kai ba ciki abin da za a masa sujadar mantuwa an fahimta ko ba wai yana nufin da yake ba komai yana nufin halal ne a ci gaba da yi ba an fahimta ko yawwa da irin wannan ta taɓa faruwa ne wannan fatawar wani malami ce ai mai ahalar ya ce ba komai a ji a ci gaba da yi a ya kamata ka fahimci a ina mai ahalar ya kawo magana kuma ka fahimci ina zancen sa ya sa gaba me ya hikimar ya kawo shi a babin zadar mantuwa su za ka wa man sami a zikira muhammadin wa huwa fi salat ko fasalla salla alaihi sai ce fala a alaihi ba komai a kansa ba zai su zadar mantuwa ba ne abin da yake ne ba yana nufin ba komai a kansa ya ci gaba da yi ba haka daidai ne ba shar'antawa yake Kusan eh. to sannan sai yake cewa da Allah a ƙari 'yan uwa da bayani akan rikicewa jini da ke samun mata ya eh, rikicewar jini da ke samun mata na al'ada da suke yi dalilansa yawa ne da su wanda yanzu ya fi shahara ya fi fantsama ya fi watsuwa shine ne abinda yake faruwa da su sakamakon tsarin iyali dakatar da haihuwa magungunan da ake sha da alluran da ake yi da abubuwan da ake sawa a jiki ko karfe ko makamancin haka suna daga cikin wanda suke harge jini saboda wani tsari da Allah ya shimfida jikin a kansa ake so a tsayar da kuma bawa yake na so tsayar da abin da Allah ya hukunta to fa ba daɗi ne ba sauƙi ne da shi to sai a samu mai da martani daga ɗabi'ar da Allah ya sanya jikin a kai to da ka sai zama to maimakon da tana jininta da tsari da kwanaki da yanayi da kala su sai zama ya harge sai ta zama jini ba iyaka ba ta san ranar daina ta ba to wannan yana daga cikin abin da yake hargitsa jini ga mata kuma suna denawa za kuma normal sun koma daidai bayan tsaukan wani lokaci jikin ya sake koma daidan sai yadda to yana daga ciki sannan wasu lokuta kuma yanayin da ka tsinci kanka a ciki na sa haka kamar sanda aka rika ɗirke-ɗirken bindigogin ne hankali a tashe to zuciya tana aiki ba yadda ya kamata tana wuce misali jini na kai wa ya kawo kai da kima wasu jini ya hau waye da sauransu to duk irin waɗanda zai iya sa jinin al'ada ma ya samu matsala haka yanayi na sararin samaniya da muke gani da safe a sanyi da daddare a zafi da rana kuma a yi ruwan sama misali ko makamacin haka to wannan ma yana sa ɗabi'ar jiki ta daɗi haka abincin da kake ci yana tasiri a abincin mu akwai abin da yake sa zubar jini a kan kari akwai wanda yake tsayar da zubar jini to daga abin da kake ci duk waɗannan abubuwan suna tasiri to da haka rashin kwanciyar hankali abinci da ake ci zama a samu wani sauyi daga yadda ka saba ko kuma yanayin sararin samaniya ko kuma abin da muke shagarwa kanmu na ɗabi'un da za su kishinci tsarin da Allah ya tsara jikin a jiki kamar na faɗa na misalin abin da ya shafi magungunan dakatar da haihuwa to waɗanda suna ciki su da ka sai an san wanne ne a bangaren da na ta ike faruwa kuma Allah yana iya sa wata jijiya daga cikin jijiyoyin jiki ta balle ta rika zubar da jini ya haɗu da jinin al'ada a kasa tantance ba yadda baya yi ko faduwa ta sa ko wata bigewa ko makamancin haka to duk wannan zai iya faruwa to da haka wanda ya faru da mace tunda Allah sa ana da likitoci ana da kuma wanda suka yi karatun likitancin na musulunci ko da basu je sun yi karatu irin wannan zamani ba da wani abubuwan nake faɗa ba wai daga likita na ji irin wannan na zamani wasu a cikin littafin na karanto na abin nan sai wannan da aka tsinci kai a ciki yanzu ake gani na wato shan maganin na tsada wannan shine kowa ma zai iya gani itansa sanin haka to irin wannan za ka iya samun wanda yake da gogewa da basira da sanin abin i tambayoyi da ya abin ya fara ya kike ji kafin haka ya kaza ya kaza har ita matsa sai kuma ba da amsa da ta saba wani sai ga an samu warkewa da samun lafiya ce Allah ya samu dace wannan kuma abin da yake cewa limami ne ya jagoranci mutane sallah a raka a farko sai ya karanta suratul mulki tabarakan lazi biya mulk a raka a ta biyu kuma sai ya karanta suratul juma'a wacce ce ake fara tarawa kafin waccan juma'a ce take fara zuwa sannan sai suratul mulki ta a jerin zubin alkur'ani yadda ya so daga bakar zuwa nan ko daga fatiha zuwa nan su shi sai da ya fara karanta tabaraka sannan sai je karanta suratul juma'a ita ya halatta yin haka ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul baqara maimakon ya karanta ali imran sai ya karanta nisa'i da ya gama kuma sai ya karanta ali imrana shi ma bai yi haka ba kuma sannan ya taɓa karanta suratun naba an mai ta sa'alun sannan je karanto wal mursalati wacce ake fara tarawa wal mursalati ya halatta ba wani laifi a shari'a abin da ya fi faruwa a karatun sallar manzo sai ya karanta sura da ita ake tarawa sannan ne bima amma lokaci na sauyawa don isar da al'umma su cewar hakan ma ba laifi ne ya halatta sallar ta yi. Ita eh, to mutumin da ya irin wannan shi limamin sai wasu suke da fahimtar cewar hakan da i ai bai kyauta ba ya rage farin sallah ita kuma a gaban mamun da aka yi haka suka diran masa yaya hakan wannan ɗabi'a ce ta ƙaramin sani eh haka yake da kai faɗa abin da ba abin faɗa ba ka ƙi faɗa akan abin faɗa eh ƙarancin sani ne ya ja musu haka amma da sun yi karatu mai faɗi ba su samu kansu a wannan matsalar ba to kuma har kullum abin da ake so ko kana kan daidai yanda ka so yin gyara to ka yi shi bisa hikima a je misali mu ɗauka ma a ce haka ba daidai ba ne shi zidirawar limamin nan a gaban mamun nan shi ya kamata ne shi malam ya kai haka ai kaza kaza kaza in yana da hujja su ji su karu in bai da hujja ta su suke da hujja shi shikenan a gyara gaba ko to haka ya kamata a ce ai me ko a ce yadda suka dira masa dinnan da a ce Allah ta ya koshi da sanin wannan ce kai ku ta almajirai shi ba sai rama sai ku je ku koma makaranta annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma sai kuma su tashi ba nauyi a cikin jama'a kaga abin da ka so kai wani ya maka eh to da wannan ba shine abin da ya kamata wannan kuma yake cewa da Allah cin naman raƙumi gaske ne yana karya alaula ko koya abin yake yi e, gaske ne haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da aka tambaye shi ya bada amsa ya manzon Allah idan mutum ya ci naman raƙumi zai sake alola ya ce i zai sake alola idan ya ci naman ƙaramin dabba zai sake alola ya ce i idan ya ga dama kenan bai ga dama ba sallata lafiya lauyin ya tayi su da haka hadisi ya tabbata cewar cin naman raƙumi na kare alola ba wani magana tsohon raƙumi ko sabo ko saurayi kawai raƙumi manzo shi shine hadisi idan mutum ya ci bai sani ba la yukallifu Allahu nafsan cewa haka juwari ana cikin cin naman raƙumi yawa ƙwaron yake cewa shi matafi ne idan zai yi sallah yakan yi a biyu kasar amma kuma idan ya riski yan gari suna sallah ibiyu su cikawa iki ya hakan wannan shine sunna kamar da sahaba na abdullahi dan abbas yake bayani cewar abin da manzo ya rasu ya basu kai, idan matafi ya bi yan gari sallah cikawa zai shine sunna ita to wanne ya fi? itika din ko koyi kasar hadisi da ya zo cewar Allah yana son a karɓi rangwamen dai to kagan sun da yana son karɓi rangwame kai abin da ya fito sai karɓi rangwama in kuma wani yanayi ne ya sa kan ɗin ka bi su wannan ba da aka iya ya halatta da ya ka bi su amma in abin da ya fi to karɓi rangwamen Allah Allah yana son a karɓi rangwamen dai to dan kake karɓa ya zama da kai da mazaunin duk ba bambanci wanda aka yi raka'a biyu zauna ina jiran liman ƙara so mai sallama to bai yi daidai ba sallarsa bata cika ba sai ya sake eh, ba a wara kana bin liman annabi ya ce inna maju ilal imam zai utamma bi an sanya liman ne don a koyi da shi kuka yi raka'a biyu da shi ka zauna darshen ƙara so sauran ka zo ka sami kai sallama ma yi sallama a ba a haka ba kuma ka tsayawa daga nan ka ce kai assalamu alaikum kawo da taka ba a haka kwakiyariya nan wannan kwakiyariya cewar idan su tsabi a garin idan mutum izo ya liman ya yi raka a ɗaya baya to idan aka yi ta biyu aka zauna ta hiya sai yamma zai kawo ɗaya da ta wuce izo ya samu liman mutum sai ta hiya a cika sa kowa dai sai an yi sallama tare da shi wannan kamatu a ce a yi takakkiya zuwa gadon eh? a in shi a ne wannan kuma adama da addinin mu daban daban ai kwakiya da yaki na eh. haka Daka. in ka bi su in an ce assalamu alaikum za ka zo da biyan da baka samu haka hukunci ne farai wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam soja da ɗan sanda in babban su ya zo guri sukan kira attention kuma sai ya miƙe tsaye kowa sai ya miƙe tsaye to menene matsayin wannan a musulunci in wannan a musulunci kake tambaya na faɗa amsa su a karatunmu ba wani sabo da cewa kai meye matsayar musulmi in ya tsamu kansa a wannan yanayi zan ba ka amsar wannan idan musulmi tsinci kansa a ƙarƙashin wannan tsarin ba zai ce ba zai yi wannan attention ɗin ba musulmai su rasa wakilci a cikin jami'ancin tsaro a taka su a cikin su ta wannan bangaren ba zai yi haka ba sai ya tafi akan larura akan wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ba zai iya canza ba nan take saboda maslaha da amfani da ke ciki da musulmi za su samu da ya fi ice ba zai wannan ba kuma a zuwa samu matsala an fahimta su da haka a samu wakilcin musulmai a nan su san abin da ke ciki inda da za su iya kawo gyara ko sauyi su kawo tunda asalin abin mun same shi ne ba ta tsarin musulunci ba horon da ake bayarwa da tirin din da ake duba ana yi ne akan tsarin musulunci a tsarin ƙasa ce mara addini feganci ake yin abu da haka idan ka samu kanka kana musulmi kuma ƙasar nan ta musulmi da wanda ba musulmi ba ce to ba za ka ce ba za ka yi wannan ba a'a sai ka dubi maslahar da ke cikin baiwa addinin ka kariya da al'ummar ka ta musulmi kariya da mafita da kuma ya za a yi ana ciki a rika kawo sauyi da gyara ku tsaya wannan ba za ka tsaya ka tsaye ba gaba ɗaya a rasa wato wakilci da abin da ya kama da haka wannan shine abin da ke aku amma magana cewar hakan daidai ne ba daidai bane a'a ba daidai bane kamar na faɗa farko a karatu abin da manzo ya faɗa in dai kai kake so a yi maka kuma da jin daɗi yake maka hukuncin yana nan Allah ya samu darci ike cewa da Allah batun abin da ya shafi cewar ba a yin sallah biyu da taimama ɗaya ya abin yake wannan magana ba mai inganci ba ce yadda za ka iya yin sallah da alwala guda kai sallah hudu biyar kamar da manzo lokacin yin alwalarsa asabar sai wata asabar. zai yi a Zahar ɗinsa ya la'asar ɗinsa ya magarba sai isha in kai man kana da wannan damar ka malamin Allah ya saka mu da alkhairi malam Muhammad Sani Umar mai wannan littafin Nabiyur Rahama da haka yake shi ma yana iya in ya lura tun asuba sai wata asuba amma yanzu hakan ba ta samu haka rayuwa take sau da lokacin abincin da yake ci ma bai ta karakara ba littafi ko kullum da abincin yana ci amma littafi ne a buɗa a gaban in yi loma sai ku cinye ma shi bai ci ba abin da ya ci bai wuce uku hudu biyar ba na loma yana ci yana kada abin da yake karanta ya kuɗi in ya sai littafi baya ajiyewa sai ya kai bango da littafan suka fara yawa shine sai ya yi rabi sannan ya aji ai ba banza yake wani abin da ya gogo Allah ya saka mu da saboda haka ya halatta ka yi sallah biyu ko sama da biyu da taimamaka in dai baka yi abin da yake warware ta ba kamar da yake warware alwala eh, shi ne magana mafi inganci wacce ba ta kai ingancin wannan ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu